رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الخميس yau shida ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma ɗaya ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin suratul anfal a tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci da ke kan titin a afalla a garin agege a jihar Legas, kudu maso yammacin najeriya wanda insha Allah za mu dora daga bayanin da muka tsaya a wato darasi na biyu a cikin surar وان دي فارا آية تجير زوا آية تتقص كما أخرجك ربك من بيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون وكف لها بمعنى تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين إلا ولو كره المجرمون Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka Madina bil da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun alhali wasu daga cikin mu'minai basu so aka yi wannan fitar ba to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya danka maka raba ganima yadda wancan ya zama alkhairi kuma haka wancan ma shine alkhairi yanda wannan ya shi ya fi cancanta to wancan ma haka al-imam ibn kathir Allah ji kansa da rahama cikin tafsir al-qur'an al-azim yake cewa wa ma'ana hadha anna Allah ta'ala yaqulu kama annakum ikhtalaftum fil maghanim abinda Allah yake nufi shine kamar yadda kuka yi sabani wajen raba ganima an taza'aha Allahu minkum sai Allah wata shahantum har kuka kai ruwa rana fantaza'aha Allahu minkum sai Allah ya karbe wato batun hukunci ko haƙƙin raba ganimar daga wajenku waja'alaha ila ila qasmihi wa qasmi rasuli sai Allah ya mai da shi ya zama kasansa ne da kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qasamaha ala al-adl wa taswiya manzon Allah ya raba ta tsakaninku ala al-adl as-sa'adati wa taswiya da kuma daidaita junanku fa kana hadha huwa maslahatu tammatu lakum tammata lakum wannan sai ya zama shine maslaha cikakkiya gare ku to wa kazalika kamar haka ne lamma karihtumul khuruja lokacin da ku so kuka fita ba ilal a'da'i zuwa wajen makiya min qitali zati shaukati domin ku yaki ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu wacce akwai tsitaka da mashi a cikinta wato wa huwa an-nafir kharaju li nasr dinihim sune wato tawagar da suka fito domin taimakon addinin su wa ihraz irihim da kuma wato su tserar da raƙumansu da aka gaya musu cewa manzon Allah ya tare to fa kana aqibatu karahatihim lil qital bi an qaddarahu Allah lakum sai gashi ƙarshen abin da al'amarin su ya kasance na yakin da suka yi Allah ya kaddara cewa ku za ku ci nasara وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد sai gashi Allah ya haɗa tsakaninku da maƙiyanku ba tare da an yi appointment cewa za a haɗu ba wato sai ya zanto wannan ya zama rashadan wa hudan wato shiriya ce da ganiya daga Allah wa nasaran wa fathan sai ya zanto kuma ya zama nasara da kuma buɗe gare ku kamar da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa

to dama da yawa kukan so abu kuma ya zanto sharri ne gare ku kukan ƙi abu kuma ya zan alheri ne gare ku shi Allah shi yafi sanin me yafi dacewa da ku ku ku sani ba wannan shi ne. to jiya sai muke bayani cewa <coughs> wannan rahama ce ta ubangiji madaukakin sarki da ya ƙaddara cewa a cikin shari'ar musulunci akwai yaƙi wanda babbar manufar yaƙin shine tabbatar da gaskiya da kuma samun 'yancin addini wannan yasa ake mana tsegumi da cece ku ce akan cewa addini ma addini ne na faɗa da kashe-kashe to mun faro bayani akan asalin yadda yaƙi ya taso a takaice da kuma wato ana ana barin lauje ne a cikin naɗi sai a <coughs> ya kamata in za a yi nazarin cewa shari'ar musulunci ta shar'anta yin yaƙi to kuma a kalli ya yakin ya kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ga shin daga ina ne ake samun lalacewar tsari ne ina daga asali ne aiko to ga yadda asalin ya kasance gashi a yaƙi ashirin da bakwai da sariya da manzon Allah ya tura aka je wacce bai je ba talatin da biyar gaba ɗaya abin da aka samu <coughs> na rayukan da aka rasa a duka ɓangarorin da ɓangaren makiyan da ɓangaren musulman duka mutum mafi yawan binciken da aka yi wanda har da ƙare-ƙaren da komai ba haura mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ba wanda mun tabbatar da cewa ashe a yaƙin ma sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su tarbiyya mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi bai taɓa umarnin a kashe fursunonin yaƙi ba ma aka kama su sai mutum uku biyu a yaƙin badar ɗaya kuma a yaƙin Uhud kuma idan banda abu da aka rawaito na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauka a farfajiyar Banu Quraiza gaba ɗaya aka ba da fatawar a kashe su <coughs> wanda su kuma adadin su gaba ɗaya a bisa sabanin da aka yi tsakanin 400 ne zuwa 700 wanda su kuma bisu cancanci wani abu da yake ƙasa da kisa ba saboda an fahimci cewa barin su ba ƙaramin haɗari ba ne ga rayuwar mutanen Madina. Saboda an yi alkawari da su akan cewa za a kiyaye alkawari amma suka yarda Huyayyi ibn Akhtab ya ruɗe su ya yaudare su suka suka sa hannu a wajen zuwa da aka yi aka kewaye manzo Allah manzo Allah yana cikin zillumi bai aune ba sai ga hadda banu Quraiza wanda suna cikin gida a Madina Yahudawa ne ana zaman lafiya da su amma har da su aka zo su suka bada likin yadda za a zo a gama da manzo Allah sallallahu to manzo Allah da ya hakuri da Allah ya sa ya ci nasara sai ya sauka a farfajiyar su sai ya yanke musu hukunci duk wani namiji a cikin su da ya balaga to lallai za a kashe shi kuma hakan aka yi aka kashe su a bisa zance mafi inganci wanda kuma ba wai a Najeriya ba ba wai a duniya ba a Najeriyance ma kowa ya sani duk lokacin da hukuma ta tashi ta fahimci cewa akwai haɗari da kuma barazana ga wasu wata tawaga ko al'umma a bisa abin da ya shafi tsaro ballantana kuma in aka tabbatar da cewa akwai wani abin da ake kira jarimatu har akwai wani history wani tarihi a cikin rayuwarsu na ko taɓa gwamnati ko kuma kashe jami'an tsaro ko kutumbila wannan yakan sa a je a kashe su kowa san rikicin zaki biyan da aka yi da sauransu wanda ƙarshe takan zo ma a random shooting kaga ana haharba mutane da wanda yake kaza da haka ne a ta kashe-kashe da sauransu wanda kuma za ka ga iyakaci dai a ce da ma ba haka aka yi amma ba a taɓa zagin wata gwamnati ko kuma wata daula ko wani addini akan yaya ka sai addinin musulunci shine da munafakai, musamman munafakai na cikin musulmai da 'yan shi'a da kafirai su suke haɗuwa su dama suna inkarin wai manzon Allah ma bai kashe 'yan bani kurai manzon Allah ya kashe su kuma abin da suka cancance shi kenan saboda manzon Allah sun yayi sulhu da su yayi alkawarin zaman lafiya da su amma suka koma gefe suka warware alkawarin da aka cancanci komai ba sai a yi maganin su wa bugu da ƙari manzo Allah sallama ba shi ya musu hukuncin ba su da kansu suka zaɓi wanda suke so ya musu hukunci sa'adu ibn mu'az maza Allah ya ce to da sharaɗi duk abin da ya yanke kun yarda da shi suka ce eh Sa'ad yana can ba shi da lafiya aka je aka ɗauko shi akan abin hawa aka kawo shi saboda sun san abutar da ke tsakanin su da yake shi ma ya saba ya saba yana da gogewa ta abin da ya shafi harkar yaƙi da tsaro da ya tabbatar da abin da suka yi ce to wannan hukuncin su duk wanda ya balaga aka kashe shi tunda an yi an yi su musulunta sun yi sai da aka kewaye su tsawon kwanaki aka aiko suka ce a yi haƙuri aka ce a'a suka ce aka ce to su musulunta suka ce su ba su iya musulunta ba a ƙyale su su fita aka ce ba za a ƙyale su fita ba aka ce to ba sa son manzon Allah ya musu hukunci sun fi so a sa'ad ya musu manzon Allah ya sa aka ɗauko sa'ad aka kawo shi kuma ya musu wannan hukunci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tun da yake ba a taɓa alƙawari da shi tsakaninsa da maƙiyansa ya warware alƙawarin ba ba a taɓa ba babu kes ko ɗaya na manzo Allah ya yaudari waɗanda suka yi wani treaty ko aka rubuta wata wasiƙa ko alƙawari ya karya alƙawarin sannan mun faɗa cewa tunda ake a yaƙi ba a kashe tsofaffi so ɗaya ne manzo Allah sallama ya taɓa yadda aka kashe tsoho a cikin tawagar kafirai shine Dwight ibn Summa ko Samma wanda shi ma a yaƙin Hunain ne saboda an ga shine mastamanda abin da ake cewa al'aqlul mudabbir shine yake ba da tsarin yadda za a bi a farma musulmi to kuma in dai kai ba ragon kwamanda ba ne duk wanda ka gane cewa shine al'aqlul mudabbir shine mastaminda shine wanda yake kanwa uwar gami wanda shine yake shirya yadda za a yi to kai shi ƙasa shine cin nasara ku a karo na farko kowa je duba kanun na Adolf Hitler da kuma yadda ya gudanar da yaƙinsa. sa ko ka je ka duba history na Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte wani wani empire na Faransa da yadda yake gudanar da yakin da siyasar yakin wanda a yanzu haka a abin nan loss of power na duniya ana dogara da irin fahimtar su ne da tunanin su ana rubuta abubuwa wanda kuma duk wanda zai karanta tsaro dole zai yi nazarin irin yadda waɗannan wanda ake cewa ƙwararru suka gudanar da rayuwarsu sannan su kansu sahabban duka a iya shekarun nan da manzon Allah sallallahu alaihi cases da aka samu na wani ya ɗauki kaso na ganima kafin a raba ba a sani ba cases ne da ba za su kai biyar ba in ka ƙirga biyu kirkiratu da ya taɓa satan malum malum babbar riga kuma manzon Allah ya faɗi cewa wannan malum malum in ta cire shi daga sahun sahabbai yana cikin wuta saboda ne jubbatin ghallaha sai wani shi ma da aka samu ya saci wani abu na ganima ɗan kaɗan ne kuma instantly maza Allah yake horar da su yace musu horo da punishment wanda wannan ya nuna a cikin tarbiyyar musulunci ba wai zancen aje yaƙi wai ganima kawai ake so a ci sannan Allah sallama so ɗaya ne aka rawaito a yaƙi ya sa an ƙona bishiyoyi an kuma ku rushe gidaje in an je ba wai ana abin da ake nufi wai ana so a yi castigating ɗin mutane ba ne a'a abin da ake so shine a ladabtar da su domin su sallama su kyala mutane su yi bauta in za su musulunta su taho a yi in ba za su musulunta ba to su yarda su ba da jizya in suka ce a'a to ai musu barazana in kuma suka tsorata a kame su a ɗaure su sun zama fursunoni kuma a kyautata musu kuma aka ba da hanyoyi da yawa na 'yan tabayi hanya ɗaya ce ta samun bayi shine yaƙi amma hanyoyin ƴanta bayi azumin kafara azumin kafarar rantsuwa azumin kafarar azumi abin nan kafarar rantsuwa ana ƴanta baiwa kafarar azumi ana ƴanta baiwa haka nan ma in kana so ka samu aljanna falat hamal aqaba fakku raqaba ka je ka saki baiwa ka ƴanta wuya sannan zihari ma hanyoyi da yawa don ba a so ku bar su a cikin ƙasƙanci in dai kuna tunanin akwai alheri a tattare da su ku rabu da su dama kuma shi dan a gwada musu cewa rayuwa ta Allah ce kuma Allah ya fi ƙarfin su shi yasa aka kama su amma ba da haka ba da me za a yi da su sannan yawa a kes din da aka rawaito cewa manzon Allah ya sa ya bari an kona gidaje farko dai gidajen banun Nadir هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب sai Allah ce mai yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'min su da kansu suka fara rushewa to da suka fara rushewa to dan an su fita sai aka taya su sannan kuma dan ma kasu da wai an damu da dabinansu da sauransu manzo Allah ya bada umarnin a sassara binan tunda sun rushe gidansu za su tafi ba abin da za a yi da dukiyarsu Allah kuma ya aiko da wahayi yace ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah da izinin Allah akai haka to wannan shine <coughs> an dan samu ƴan kusakurai na yaƙi wanda shi kuma duka ɗan adam baka rasa shi da kuskure daga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Usama ibn Zaid ya bu wani arne yayi kalmar shahada amma ya kashe saboda shi a iya tunaninsa ya faɗa ne dan munafunci manzo Allah ya ce afala shaqaqta an qalbihi to ai da sai ka tsaga zuciyarsa ka ji kai kaifa tasna'u bila ilaha illallah Usama ya di yanda suke da annabi da kaunar da annabi yake mai amma Usama ya ce wallahi sai ji ina ma dai da sai bayan wannan ranar ya musulunta manzo Allah sama bai masa da wasa ba saboda in mutum ya nuna kawai ya yi saranda a karɓi sarandar su ka a kashe shi sai dai in an san cewa haɗari ne shi a rayuwa wayannan abubuwa 'yan uwa su suke ƙara tabbatar mana da cewa lalle addinin musulunci addini ne mai matuƙar tsari kuma duk wanda ya buɗe bakinsa ya ci zarafin musulunci to akwai abin da yake so akwai abin da yake so wara a zali amma in ba haka ba kafin mu je kan addinai mu kalli rayuwar mu ta yau <coughs> yakin duniya na ɗaya bayan an ƙare yakin duniya na biyu mu ma tafi yakin duniya na biyu tukuna kowa ya san abin da ya faru a yakin duniya na ɗaya da kuma abin da ya faru a yakin duniya na biyu kafin nan lokacin da za a shigar da aƙidar gurguzu zuwa China mutum na miliyan nawa aka kashe ku je ku duba tarihi kai googling a Wikipedia ka ji lokacin da mabiya aƙidar Kalmat ta gurguzu suka yi yakin fafutukar shigar da ita China a tsawon shekarun baya kamar alif ɗari zuwa ɗari biyar kafin aƙidar ta samu gindin zama sai da aka kashe miliyoyin mutane kawai domin a dasa wannan aƙida amma a yanzu a tarihi ba a cewa wannan ta'addanci ne kuma ma an manta da shi that was then let bibles be bibles amma when it comes to islam to nan that's the issue kaga wannan alkailu ne dimikiyalai ana kiyasta mutanen da aka kashe gwargwadon statistic da aka yi tsakanin mutum miliyan 23 zuwa 32 zuwa miliyan 61 a tsakankanin 1949 zuwa 1965 sannan bayan an gama yakin duniya na biyu akwai wani conference da aka yi wanda ake ce masa post-dam conference wanda aka yi declaring doka ƙarƙashin jagorancin Amerika US Wilayatul Muttahida lokacin shugaban ƙasarsu Harry S. Trump tare da haɗin gwiwar Firaminista na Ingila na wancan lokacin wanda wannan ittifaƙiyar an yi ta ne a July 26, 1945. Ku je ku duba tarihi, ku duba Potsdam Declaration wanda da shi Clement Attlee wanda shine Prime Minister na Ingila na wancan lokacin tare da goyon bayan China da shi shugaban gurguzu na China wannan ciyan Kai-shek sunansa kenan da suka haɗu a kan a wannan post wannan Dam declaration a akan cewa wajibi ne Japan ta ba da bori ta ba da kai bori ya hau tare da mubaraka ta world order a wancan lokacin kuma aka bata Amerika ta ba ta takaitaccen lokaci cewa zuwa wannan lokacin wajibi ne ta sallama sojojinta su saranda sakamakon an kare yakin duniya na biyu shi kuma shugaban ƙasar France ɗin amin Japan ɗin a wancan lokacin Suzuki sai biris da wannan dokar da Amurka ta sa masa a 1945 lokacin ya yi, to a declaration ɗin sun nassanta cewa idan dai har Japan ba ta sallama akan wannan aƙidar ta saranda ba to za su fuskanci prompt and utter destruction to wannan ya sa Amurka ta je ta haɗa kai da ƙwararru suka yi creating atomic bomb wanda tun da ake a duniya ba a taɓa amfani da shi ba a yaƙi sai wannan lokacin wannan ya sa a wannan alif ɗari tara da da arba'in da hudu 1945 wanda bitahdid precisely shida ga watan august suka sauke lugudan bala'i na atomic bomb a hiroshima da nagasaki wanda instantly mutanen da aka kiyasta suka mutu cikin mutanen Hiroshima sun kai mutum dubu ɗari da arba'in instantly mutanen Nagasaki kuma mutum miliyan tamanin banda wani mass destruction da wannan bom ɗin ya haifar wanda suka rayu da wanda suka kamu da kansa ta jini saboda gubar da ke cikin wannan atomic bomb ɗin. mutanen da suka rayu ma sun fi bala shiga cikin bala'i fiye da mutanen da suke suka mutu har gwanda ma su mutu wanda har yanzu tasirin wannan atomic bomb din bai bar wannan yankin nasu ba amma ba za ce wannan ta'addanci bane saboda wannan ai saboda behind the mission at least ya kamata idan dai za a yi adalci a ce a, ai abin da isa an sa musu doka ne sun ito a ce shi ma musulunci yakin da ya doka ya sa aka ɗibi ko ba haka bane ba shikenan an yi an gama to sannan babu wani addini da ya tashi a duniya wanda babu yaƙi a cikinsa mu ɗan taɓa mu ji a cikin addinin kiristanci shine makwabcin mu a cikin addinai wanda kuma duka addinai babu addinin da yake da rahama da tausayi kamar addinin kiristanci in ka ɗauke musulunci wannan Qur'ani ya tabbatar da haka waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ما كتبناها عليهم إلا, إلا ابتغاء رضوان الله ما رعوا حق رعايتها Allah ya ce wato sai muka sanya a cikin zuciyar waɗanda suka bi annabi Isa ra'afatan wa rahma kaga waɗansu kalmomi guda biyu da ya synonyms ra'afa da rahma bature zai iya ce maka mercy and compassionate amma compassionate shine mercy din mercy din shine compassionate to amma sai dai kowace kuma akwai rawar da take takawa a cikin construction ɗin inda zaka ka bi ka duba a ilmu dalala Allah ya ce muka sanya tausayi da rangwame a cikin zukatansu amma duk da haka in har za su yi koyi da abin da yake cikin littafi mai tsarki ba kai batun yaki a wurare daban-daban malam yana zaune ala sabilil misal a cikin littafin hizqiyal shi ne kuke Ezekiel ko a sura ta tara aya ta shida wanda a ciki ne ake cewa cikin littafin Ezekiel sura ta tara aya ta shida aka ba da <coughs> doka ko kuma ake kwadaitarwa akan a yi kisa a kakkashe mutane cewa da tsoho da ƙaramin yaro da tsoho da matashi da budurwa da ƙaramin yaro da mata duka a kashe su aka yi amfani da kalmar slay s-l-a-y a according to King James version haka ne ko malam me slay ne ni ban iya turanci ba menene akarar kallawo kisa ko a ba slave ba s-l-a-y slay atali a yanka su a kashe su old and young da tsoho da ya da matashi both met children and women da yaran da matan ma duk baki ɗaya kaga dai a cikin babil ba a cewa wannan sinadinsa ingantacce ne wannan kuma mai rauni almuhim dai akwai a ciki amma wannan kuskure ne ka zargi addinin kiristanci da kisa doka ce ka'ida ce duk wani addini da ka sani yana da doctrines ɗinsa shi yana mu addini musulunci dan ya ce qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir in dai zaka zargi wannan ayar maza Allah ya yakin badar shike <clears throat> shi ma nan gashi nan wannan ɗaya yake nama a cikin littafin Ezekiel a Old Testament sannan gaba kaɗan ka je cikin littafin armiya haka muke ce masa da larabci jeremiah kuke cewa da turanci haka ne in ba daidai ba ka dinga tayar da ni ala da atamala. a cikin jeremiah sura ta 48 aya ta goma chapter 48 verse 10 bari ku ji abin da aka ce <coughs> kuma tsinanne ne dukkan wanda la'ananne ne tsinanne duka wanda ya hana takobinsa shan jini ko wani abu mai kama da ka an caused na tsinuwa c-u-r-s-e-d in ya zo a maf'ulin bihi ko isin maf'ul an caused sannan ya zama tsinanne waye be he that keeps back his sword from blood mal'unun man yamna'u sayfahu 'anid dam wanda ya hana takobinsa ta sha jini to shi kuma tsinanne ne me shan jinin takobi ba kisa ba dai to amma wannan kawai sai zaka ce a kiristanci addini ne ta'addanci mm nassi ne shikenan a bar shi haka amma ma ka a taɓa ƙur'anin ka tafi littafin fitowa shine da larabci muke ce masa sufurul khuruj a tsohon alkawari old testament ya ake ce da turanci exodus to a duba littafin fitowa sura ta talatin da biyu aya ta ishirin da bakwai kuma ubangiji ya ce da bani isra'il ala kulli wahidin minkum an yahmila saifahu kowa a cikinku ya ɗauki kan sakalinsa wa ya tsoful mahallati min babin ila babin ku kewaya cikin wannan taushe ka ku kewaya cikin unguwanni ƙofa ƙofa ƙofa wa yaqtulu akahu wa sadiqahu wa jarahu ko dan uwanka ko makwabcinka ko ko abokinka ka kashe shi wannan sarahatan lokaci ba zai bari mai ta kawo nasoshin ba amma ku duba cikin littafin lambobi shine book of numbers mu kuma da larabci ana ta sufurul adad a cikin shine littafi na biyar a tsohon alkawari a duba sura ta 25 aya ta 4 zuwa ta 5 ita ma a ji abin da yake ciki sannan a duba littafin kubuwar shari'a wanda muke cewa sufur shi ne littafi na uku ne ko na uku kenan ko a tsohon alkawari kubuwar shari'a Deuteronomy ake ce masa ko to a duba sura ta 20 aya ta 11 zuwa ta 17 kai da sauransu wanda duka wannan ba zai sa mu kalli addinin kiristanci mu ce dan me yace haka ba saboda siyasa ta kare aƙida akwai salo-salo na kare aƙida kuma ko Zuhair bin Abi Salma tun a jahiliya yace wa man lam yazud an hawdihi bi salahihi yuhaddam wa man la yattaqi shatma yushtami yace duk wanda bai tsaya in ka in ka in ka tona ruwa ka samu dan kunzumin ka na ruwa in baka tsaya ka zara kan sakalinka ka hana a zo maka ba to yuhaddam za a kashe ka za a zo a tunkuɗa ka kuma a shanye ruwa wa man la yattaqi shatma duk wanda bai dau mataki na kar a zage shi ba yushtami za a zage shi to saboda haka addinin musulunci ba addini na ta'addanci ba bai ma yarda da ta'addanci ba addinin musulunci addini na kwanciyar hankali da zaman lafiya abin da yasa ma ake yakin dan a kawar da ta'addanci kuma har musulmi ya halatta a yaƙa idan ya cancanci a yaƙe shin in aka samu tawaga biyu cikin musulmai suna yaƙi da juna suna faɗa to ubangiji ya ce ku sulhu tsakaninsu amma in ɗaya zalunci ya ƙi yarda da sulhun to ku ku yaƙe shi kuma aka hana idan kafirai kala kala ne akwai kafiran da suke almu'ahadun wanda aka zo aka yi alkawari da su cewa za ku zauna lafiya da mu ma za mu zauna lafiya da ku bisa sharuɗa da aka zauna aka yi alkawarin to duk wanda ya taɓa kafirin amana manzo Allah suma ya ce ran alkiyama ba zai ji ƙanshin aljanna ba saboda bai cuci addinin ka ba duk me zaka kashe shi sai ka kyale shi man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna yayi wa kansa fanfan da aljanna wannan kenan akwai kuma kafiran da suke asilmiyun wanda su ba alkawari aka yi da su ba amma haka kuka taso da su ana zaman lafiya ba sa ce muku cas ba sa ce muku as kuma ba ku ce muku cas ba ku ce muku su ma wa'annan ba a kashe su kai ko mota mutum ya taho da ita ya banka ɗaya daga cikin su ya mutu to Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum فدية musallamatun ila ahlihi وتحرير رقبة shi ma yadda aka yi wa musulmi sai an biya su diyar kashe shi da aka domin an yi musu barna kuma ba za ba ba ba ba cutar da ku suke ba kafiran da aka yadda ku yaƙa su ne alharbiyun wa'anda a kowane lokaci za su iya far muku za su iya hana ku ku yi addinin ku za su iya cutar da ku to shikenan sai kuma ku runguma hannu shikenan ku zauna kuma ku dan ku ne kwara ko sakarci duniya ai ba wanda yanzu yan sanda haka kawai za su zo su kama mutane ne su je su kulle su sai in an tabbatar da cewa barazana ne ku ga tsaro to sai a kama ku a je a kulle kai shi addinin ma hafiddin ba a takura ko ya kasu aka je manzo Allah ya ce in kun je ku tallata musu addini kar ku shige su da daddare ku tsaya tukunna sai an kira sallah asuba in kuka ji ku ji kiran sallah wato alama ce ba musulmai ku fada cikin garin idan kuka fada su ma fa a hakan fa sun zama barazana ne in kuka fada cikin garin to ku tallata musu addini in sun ki ku kira su zuwa ga sulhu in sun zuwa gaba da jizya in sun ito ku yaƙe su ala barakatillah amma kar ku kashe tsoho kar ku kashe ƙananan yara kar ku kashe mata wanda ya shiga wurin ibada sa yana ibada an san ba shirka ma yake ila a cikin wajen ibada amma ku kyale su kar ku kona musu wurin bauta kar ku kona musu bishiyoyi kar ku kar ku haka musulunci yake saboda kaga ashe addinin musulunci dan yayi yaƙi tsari ne na rayuwa wanda kuma babu wanda baya yi yanzu gashi ma kuma da Allah ya kawo mu lokacin da aka zo ana tsari na state kowace jiha kowace ƙasa tana da tsarin ta tana da force akwai armed forces akwai police force akwai air force akwai na ruwa ma navy yanzu ga civil defense wa duka dai an yi su ne don a zauna lafiya ba wai don barazana ba da mutane za su zauna lafiya ya zanto ba cuta ba cuta ba, duk da ba za a buƙaci wannan abin sannan waɗanda za su iya kawo farmaki daga waje ko su rena hankalin ƙasa ko wani abu akwai tsaro akwai jami'an tsaro akwai ministry of defense wanda ɗaya daga cikin most powerful sectors na america akwai pentagon wanda kuma yanzu ita ce super power kuma duk da suka kawo tsarin unipolar system a siyasatul qutbul wahid ai kafin su protecting din tsarin sai da suka yi kokari suka striving wajen razana duniya domin a sallama musu me ya faru a iraki bayan sukuta bagdad bayan an kori saddam hussein amerika ta rubuta majalisar ɗinkin duniya akan tana so a halatta mata shiga iraki domin tabbatar da zaman lafiya da ta shiga asibitoci ta gina sojoji ta je ta jibge da makamai aka dinga kashe-kashe da sauransu har sai da aka tabbatar da cewa an sallama wa iran kula da abin da ya shafi harkokin iraq a ɓoye a cikin sirri kuma yanzu duk wata ƙasa ta musulunci duk inda musulmai suke a wannan zamanin a yanzu ƙarƙashin kulawar security na duniya suke kowace ƙasa akwai mukhabarat na Isra'il akwai mukhabarat na Wilayatul Muttahida me ake cewa mukhabarat ne security amma ka gaya min wata ƙasa ce musulmai suka isa kai ko ko jirgin ruwa na farauta na kamun kifi babu a tekunan da suke fuskantar inda kasashen yamma suke babu to amma abin da muke kira shine waɗanda ba su fahimci tsarin musulunci ba su gane cewa tsarin musulunci bai zo da wani abu sabo ba duk wani dalili da zai sa a yi faɗa musulunci ya toshe dalilin na ɗaya dai ya hana ta'assubanci ta'assubanci musulunci bai yadda da shi ba wai ya zan ka tsaya akan abu kuma duk wanda ya saba maka sai dai ayi sai dai ayi ta ta kare musulunci bai yadda da wannan ba musulunci ya hana kabilanci ya hana wariyar launin fata ya hana faɗar maganar da za ta tsamama wa wani ijunanku kai hatta ma da ku daban ya kawo ƙa'idoji na diplomasiya da international relation da zaman lafiya da tsari dai ɗari bisa ɗari ya yadda wa'anda ba musulmai ba su shigo cikin inda musulmai suke dan a ƙaru da su su ma su ƙaru amma bisa sharaɗin kada a taɓa wa musulmai addininsu a bar su su yi addininsu ɗari bisa ɗari sannan su ma musulman in larura ta sa za su je inda ba musulmai ba akwai ƙa'idoji da dokokin da aka sanya musu kuma ba a ce dole duk wanda ya zo inda musulmai suke sai ya yi sallah ya yi azumi ba a'a in ya zaɓi cewa wutar jahannama zai tafi to shi kenan ga hanya nan amma dai ya kyala musulmai su yi addinin su to wannan shimfiɗa ce akan yakin badar don kan mu zo muna magana akan yakin badar wani ya ce gaskiya an tsananta ba a tsananta ba duka yaƙoƙin da za su ma galibin su yaƙi ne na kariya to anan da ubangiji ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun abinda malaman tafsiri suka ce shine ya tabbata kamar yadda al-imam al-hafiz ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama ya ce ko kuma mu je maganar al-imam ibn kafir ad-dimashqi inda ya kawo ya kawo ruwayar ta hanyar tafsirin abubakar ibn mardoya amma asalin hadisin in ka koma za ka same shi a cikin al-mu'jam al-kabir na imam al-tabarani imam al-haythami a cikin majma'u zawaid wa munba'ul fawaid yayi hukunci akan isnadin cewa bi annahu isnadun hasan sannan imam al-baihaqi ya rawaito shi a takaice a cikin dalailin nubuwa ta hanyar wato yazid ibn abi habib daga aslam ibn abi imran yake cewa ya ji daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maza Allah sallama ya faɗa mana wani hannu bil Madina a lokacin muna garin Madina ya ce inni ukhbirtu an iri Abi Sufyan an bani labari cewa Abu Sufiyan ya taho da raƙuma da ayari na raƙuma ɗauke da kaya annaha muqbila na samu labarin cewa raƙuman suna nan sun kusan isowa za su wuce ta Madina domin su tafi Makka to Abu Ayyub al-Ansari yace sai manzo Allah ce fa hallakum an nakhruja qabla hadha al-eid shin kuna ganin mu fita kafin raƙuman su zo Madina mu yi waje mu tare su a hanya in yaso in muka tare su la'alla Allah an yughnimanaha me wa Allah ya sa mu ciyo ganima su saboda mu ma mutanen maka sun riƙe dukiyanmu sun siyar da gidajenmu sun ƙwace mana a gonakinmu da sauransu to kun ga su ma tun da dukiyar ce aka karo karo akai kasuwanci in muka tare ta za mu samu mu ribato ta ta dawo gidanmu me kuke gani fa abu ayyub al-ansari yace sai muka ce na'am ya rasulullah mun yarda abin da yasa manzo Allah yake neman shawarar su bai ba su command ba kai tsaye saboda alkawarin da aka yi da mutanen Madina cewa za mu ba ka kariya a garinmu kamar yadda ya zo a cikin a hadisin Abdullahi bin Rawaha Allah ya ƙara yadda a gare shi ko kuma kissar Abdullahi bin Rawaha tunda ya riga manzo Allah subhanahu rasuwa dan haka ba zai yi zai ce ya rawaito hadisi ba yake cewa mai ruwaya yake cewa lokacin da suka je suka riski manzon Allah Sallama alaihi a bai'atul aqaba suka ce to ishtar li nafsika wato gaya mana abin da kake so in ka zo Madina ne maka yace an tamna'u ni ma tamna'una minhu anfusakum wa ahlikum ina so ku bani kariya ku hana min cutuwa irin yadda kuke hana wa kanku da iyalanku a cikin gida kenan kuma sai suka ce to ishtarit li rabbika ubangiji ka me kake so mi masa yace an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a Abdullahi bin Rawa sai ce to fa malana mu kuma in mun yi mai albashin mu sai ce in kuka cika wannan alƙawarin falakumul janna za ku shiga aljanna sai suka ce rabihal bai' la naqilu wa la nastaqil to kun ga contract din da aka yi da su kenan to a nan yanzu in har kana so ka yi exceeding wannan condition ɗin, to yana buƙatar dole a zauna tsakanin contracting parties as far as the element of contract is concerned sai kun zauna contracting parties din kun kalli gejin abin da kuke so ku ƙara domin contract sawa'un a conventional perception ko islamic perception baya yiwa sai da mutual consent dole sai an samu yarjejeniya tsakanin bangarorin guda biyu shi manzo Allah ya ce ya kuka gani me shawara ku da dan ta mutanen maka ne ai property sa ne zai iya cewa kawai mu ce mu tafi amma saboda tsabagen good administration manzo Allah sai ya ce famalakum ne ya kuke gani sai suka ce mun yadda to kun ga an binding contract kenan sun sa hannu sun yi signing amma duk da haka za su iya dawa su ce a'a a duk lokacin da suka yi dama kuma ba za a zarge su ba shi yasa ba a taɓa zargin wani sahabi dan bai je yakin badar ba tunda is optional to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fa malakum sai suka ce na'am mun yadda fa kharaja sai manzo Allah ya shiri aka fita wa kharajna mu ma muka fita tare da shi falamma sirna yawman aw yawmaini mun yi tafiyar kwana ɗaya ko dai kwana biyu qala lana sai manzon Allah sun ya ce mana ma rauna fi qitalil qaumi me shawara ku mu canja shawara kawai a madadin raƙuman ma mu je mu yaƙi mutanen nan mana fa innahum qad ukhbiru bi makhrajikum domin an ba su labarin cewa kun fito taron raƙuma su kuma sun ɗauko rindina za su zo su kare raƙuman ku to shin mu kyala rindinar, mu je mu tara raƙuman ko kuma dai mu je mu yaƙe su ina ganin mu je mu yaƙe su me ra'ayinku fa qulna mithla zalika muka ce ya rasulullahi mun yarda فقال المقداد ابن عمرو المقداد ابن عمرو الله قال يدعى غرش يتي اذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى ai ba za mu yi maka irin ta mutanen annabi Musa ba da suka ce idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ƙa'idun lokacin da za su shiga garin Baitul Maqdis suka tarar da amalikawa a ciki sai suka ce to su ba iya shiga ba saboda akwai wasu amalikawa masu ƙarfi a ciki na ka tafi kai da ubangijinka ku yaƙi suka ce mu ba za mu faɗi haka ba su sun ce su suna nan a zaune ya ce mu abin da za mu ce maka ka tafi kai da ubangijinka ku yaƙi mu ma za mu zo mu ta yau shikenan fatayamman sai yake cewa to a wannan lokacin fatayammana na ma'asharar ansar to ashe wanda suka bada wannan amsa suka ce a yaƙin mutanen maka ne shi kuwa mutumin maka dama abin da ya fito kenan ya fito ne an koro shi daga gida in yaso kun ga kenan a iya shiga wani zai iya cewa ah, to ai bahaushe ma yana cewa dan takare ayi gobara da shi ba daki ne da shi a cikin gidan ba dan ta je mage ku a naɗa ƙasa dan ma naɗe yana da wani wurin to sai fatayammana na ma'ashar al'ansa sai manzo Allah ya nufo inda muke ya nufo sai ya ce to sai ya ƙara tambayar su sai yake cewa lau allau kulna kama qala al tunda cikin mutanen maka ne ahabbu ilaina min an yakuna lana malun azim muka ce to ai abinda miqdad ya faɗa mu shi za mu faɗa shi ya fiye mana fiye da a bamu dukiya mai yawa to fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayar kama akhrajaka rabbuka min cika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun to anan za mu fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nemi shawarar sahabbansa kafin ya fita yaƙin badar to yaƙin badar shi ne yaƙi na farko da Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirci yanzu za mu fara kissar yaƙin badar insha Allah sababin yaƙin kamar yadda muka ji manzo Allah sallama yana sanadi da dukkan abin da yake faruwa duk wani mataki da ya kamata ya ɗauka na tsaro da kulawa ya ɗauka da haka kullum a cikin tura bincike yake da leken asiri kuma abin da isa kuka je yana yawan tura a tara raƙuma wani abun ba wai dole sai an kwato raƙumin ba amma aƙalla su wa'annan karaban ɗin wannan fataken in suka je suka ba da rahoton cewa an kawo mana farmaki mun sha to za a san cewa lallai hanya ba lafiya to wannan zai hana mutanen maka su ce bari su kawo mai farmaki in ko za su kawo za su shirya kafin su shirya kuma manzo Allah sama zai sani an fahimci wannan saraka manzo Allah yana da strategic na jagoranci da yawa shikenan to manzo Allah cikin basirarsa da tunaninsa da hangen nesansa da kuma wahayi da Allah yake masa sai ya samu labarin cewa mutanen maka sun haɗa kuɗi mai yawa sun ba wa ayari na kasuwanci lokacin zafi lokacin bazara kai domin a tafi aje a siyar musu da kaya a sham kuma a can a siyo musu wasu kayan dama haka suke yi lokacin ana trade by barter ku ɗebi kaya a nan ku kai can kuma sai ku siyo kayan da babu su a nan a ɗauki wasu kuma a kai yaman in lokacin sanyi ya yi lokacin kaka to haka ake yi to maza su sai ji labarin cewa wannan lokacin fita ne kuma sun tara dukiya ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan kafin ya musulunta a lokacin manzala su salama sai ya ji labarin cewa wannan dukiyar kuma a yanzu sun baro maka sun tafi sham kuma sun kai sham ɗin daga sham ɗin kuma suna shirin za su dawo to sai manzala su ya ɗauki yan leƙen asiri biyu cikin sahabbansa na ɗaya ɗalhatu bin ubaidillah kun ga ɗalhatu ibn ubaidillah mahaifiyarsa da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsu ɗaya ɗan gidan safiya ne alhatu bin ubaidillah ɗaya daga cikin al'asharatul mubashirina bil janna wanda an kashe shi Allah ya ƙara yadda a gare shi a yaƙin jamal wanda aka yi a shekara ta talatin da biyar an kashe shi bayan rasuwar sayyidina usman da kaɗan to saboda haka sai ya zaɓi ɗalha kun ga ɗan uwansa ne ko yana da dangantaka da shi da kuma Sa'id ibn Zaid shi kuma Sa'id ibn Zaid cousin din Sayyidina Umar ne kun ga shi ma dai yana cikin me mutanen maka ko ba san kai a cikin al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaɓi ɗan uwansa na jikinsa kuma shi ma Sa'id ibn Zaid yana ɗaya daga cikin al'asharatul asharatul mubashshirina bil janna sai ba su sako ce ina so ku je duk yadda za ku ku bi hanya ku jiyo min yaushe rundunar nan za ta taho so sa'id ibn zaid da suka je sai suka je wani waje da ake kiransa al-haura suka zauna a haura suka ɓuya suka yi kwantan ɓauna har sai da abu sufyan ya wuce ta gabansu suka ga dukiyar suka kirga raƙuman suka tabbatar da adadin mutanen sun isar da saƙonsu kenan sai suka garzayo suka yanke hanya suka zo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce to dai wannan raƙuma ne sun kai dubu kowane raƙumi an makare shi da kayan kasuwanci na kuɗi masu nauyi wanda adadin kuɗin baya ƙasa da dinare dubu hamsin abin da aka ƙiyasta kuɗin kenan kuma masu tafiya da raƙuman waɗanda suke kula da su direbobin gaba ɗaya ba su fi mutum arba'in ba kaga mutum arba'in controlling ɗin raƙuma dubu aƙalla zai ɗauke su haka zai divertin ɗin hankalinsu da tunanin su, kafin manzo Allah ya fita sai da ya fara nazari tukunna shin zai iya fita ɗin ma mutum arba'in manzo Allah ya tashi mutum ɗari uku ai ko da arba'in ɗin nan sun yunkurin wani abu za a iya ko ba a ƙwato raƙuman ba a ƙwato wasu su tsira da wasu kuma aka kawo za a ƙara wa tattalin arzikin Madina abin da ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke to take da manzo Allah yayi nazari yayi analysis ya tabbatar da cewa za a ci nasara sai yasa aka bada information sanarwa aka ce to hadhihi iru quraish da raquman quraishawa nan cike da dukiya fiha amwaluhum fa akhriju ilaiha la'alla Allah yunaffilukumuha shine makaranta a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda hadisi ne hasanun bi majmu'i turqihi a cikin isnadinsa akwai Ibn Lahi'a to amma ruwayar ibn lahiya din ba za ta cutar ba duk da cewa yusuf ne ya ruwaya a wajensa baya cikin abadila amma dai malamai suna da ta da wa'insu isnadan kamar da imam al-haythami Allah ji kansa da rahama ya hassana ruwaya a lokacin manzo Allah bai matsanta wa kowa fita ba duk wanda ya ga zai fita ya fito ana da maza manzala sama sai tara aka kowa aka ta zuwa ana ta rijista mutane suna ta rijista sai da mutum ɗari uku da goma sha wani abu suka zo suka yi rijista da kanka za ka zo ka sa sunanka zan fita ce to shi kenan haka mutum ɗari uku an ce da goma sha uku an ce da goma sha hudu an ce da goma sha bakwai tsarin yadda mutanen da suka zo suka yi rijista suke shine ne mutanen maka muhajirun da aka zo da su a cikinsu akwai mutum tamanin da shida wasu sun ce tamanin da uku wasu sun ce tamanin da biyu ma'ana dai tamanin da yan kai ba su kai casa'in ba wannan duka muhajirun ne out of 300 an goma sha sannan mutanen madina kun san akwai ausu akwai khazraj ko mutanen da suka yi rijista a cikin ausu mutum 61 da ɗaya mutum sittin da ɗaya mutanen da suka yi rijista kuma a cikin khazaraj mutum 170 170 a tara da 61 a tara da 86 zai baka 310 sha wani abu to manzo Allah sallallahu da ya ga wannan adadin sai ce to me shawara mu fita ko kuma mu je bakin kofar Madina mu tsaya ta inda in dai zaka taho daga Syria daga Sham sai ka biyo ta wajen ko kuma mu datse su a can gaba inda sun ma bin Madina suna ganin ba wata matsala sai mu taro su a hanya mu kaɗo raƙuman to anan ba a samu wani saɓani na ku zo ku gani ba dai aka haɗu akan cewa a tafi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin gaba ɗaya dokunan da ake da su dokuna biyu ne abin tausayi doki biyu doki ɗaya na Az-Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ibn al-Awwam ya daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna kuma da babansa al-Awwam da baban Khadija uwarsa ɗaya ubansa ɗaya aka Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwaili, ita kuma Khadijatu binta Khuwaili binta Abdul Uzza aw bin Abdul Uzza to Az-Zubair ibn al-Awwam a lokacin da dokinsa sannan Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi shi ma da dokinsa dokuna biyu ne raƙuman da aka yi karo-karo aka samu kuma raƙuma saba'in ne da aka sai aka yi distributin mutum uku sai a ba su raƙumi ɗaya idan misali aka yi tafiya kilomita goma ɗaya yana kan raƙumi biyu suna tuƙawa sai wannan ya sauka sai na biyun ya hau in ya hau ya gaji in aka tafiya kilomita goma sai shi ma ya sauka sai wani ma ya hau na kiyasta kilomita goma ne amma ba haka aka nisanta a cikin ruwaya ba kuma na tsallake muku isnadin dan dai kawai mu tafi zuwa ga abin da ya faru amma wannan yana nan a cikin sira ta ibnu hisham juz'i na biyu daga shafi na ɗari shida da arba'in da uku da kuma albidaya wani nihaya ta ibnu hajar ta ibnu kathir Allah ji kansa rama a juz'i na uku a daba darul hadith sannan kuma imam zahabi a cikin sayar alamin nubala da ibnu sa'ad a cikin tabaqat da imam al-bayhaqi a cikin dalailun nubuwa da dai sauran malamai da yawa sannan littattafai na sira kuma ga sunan birtik da yawa duk sun kawo da haka ruwayat ne mutawatira to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa su uku ne akan raƙumi ɗaya da shi da murfid al-ghanawi da kuma sayyidina aliyu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suka cewa su sun yaƙe za su je a ƙasa tafiya sama da kilomita ɗari da ashirin fa da wani abu amma Allah ce a'a shi ma dole ne ya yi abin da kowa ya dan shi ma ya samu lada don haka shi yadda kowa yake tafiya a ƙafa shi ma haka annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake tafiya a ƙafa to kafin a tafi dan a nuna maka cewa addinin musulunci addini ne na tsari shi yasa wallahi an ba ku tsaya kun gyara tafiyar ku ta addini ba ba za ku ji daɗin addini ba amma addinin zai ci gaba da tafiya ko kun yi tsari ko ba ku yi ba Allah zai tafiyar da addininsa amma in kuka yi tsari shine za ku ji daɗi kuma dole sai akwai abin da ake kira delegation of power ba zai yi dattawa da manya su kankane harkokin jagoranci su kyala matasa ba ba zai yi kuma matasa sun taso su ce ai lalle sai an sakan musu ba baka sanya al'amuran suke ba dole sai an tsaya an yi striking balance a duba gaba a duba baya a ga me ya kamata a yi wa ya fi cancanta da ya rike jagorancin nan in kai kai ka tabbatar da cewa yanzu kuma karfin ka ya kare sai ka bawa wani shi ma kuma yi domin in ana kaunar ka duk inda kai kaunar ka in aka tafi aka tafi aka tafi wallahi za a zo a daina kaunar ka ku duba abin da arnan yau suke gwada mana kenan a tarihin ƙwallon ƙafa akwai wani ɗan ƙwallon ƙafa ɗan asalin Aljazair Algeria duka an san shi jiya jiyan nan World Cup 1994 abla bala'an hasanan Zainuddin Zaidan zidan ake cewa ko ya sajjala tarihin da kafin shi ba a sajjala ba a tarihin kuratul qadam amma lokacin da bal ɗin ta gabato shi sai sai ya sallame ta yau gashi an waye gari yana jagorantar ɗaya daga cikin akbaru furuk na duniya wannan ya sa ya tashi daga zainuddin zaidan yana nan har yanzu a zidan ɗinsa na da to kuma yanzu duka hatta waɗannan yaran da suka taso samarin mu suke ta kokarin koyi da su su Messi su Cristiano Ronaldo bari ku gani suna tsakiyar lokacin da suke tashe za su haƙura sanda aka ga Michael Owen wani ɗan wasan Ingila mamaki ake ɗan ƙaramin yaro da khibra irin wannan mai yawa yau yana ina ya yi resignin ina da zario da lima ronaldo na brazil sandabal eh, ko ana maganar karatuwan kowa ba ai saboda na ga akwai matasa yawanci ba su da hula galibin marasa hulan nan cikin matasa kasan yan bal ne aka yaka sun fa fahimtar karatun Allah ya sa mu dace to wato dole sai ka duba kaga me yafi kamata kai manzo Allah sallallahu alaihi shine shugaba amma da ya tafi sai da ya dauki wanda zai bari a Madina wannan shine delegation of power manzo Allah sallallahu da zai tafi sai ya dauko Amr ibn Ummi Maktum makahu ne amma manzo Allah sallallahu ya yaba da ilimin sa da tunaninsa da komai kuma mahaifiyarsa ƴar uwan manzo Allah sallallahu alaihi yana da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi jagorancin Madina ya ci gaba da jan mutane sallah to ana cikin tafiya da aka je ar-rauha wani waje ne bayan an bar madina har an fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Lubaba bin Abdul Munzir jikinsa ya matsa masa bashi da lafiya sai manzo Allah ya ce to a dakata ana kai Abu Lubaba mun yafe maka koma gida ka je ka karbi jagoranci ya zama kai ne executive chief executive mai zartarwa shi kuma ya dauki bangaren abin da shafi malamai da harkar limanci kun ga tsari na manzon Allah sallallahu to sai sai sai ya koma sai zanto Madina an batta a ƙarƙashin jagoranci da amana sayyidina Usman zai tafi manzon Allah sallallahu ya ce masa in matarka ba lafiya ruqayya kenan matar manzon Allah sallallahu ya kamata ai manzon Allah sallallahu halacci yar manzon Allah sallallahu afwan sai manzon Allah ya ce koma ka je kai jinyarta da haka da aka dawo manzon Allah da ya tashi raba ganima har da su ya bayar su ma an ba su kasan sun je yaƙi saboda uzuri ne ya hana su tafiya kuma sun tafi ne domin sun yi favorin manzo Allah sallallahu dan sun masa wani aiki da yake so a yi musu a yi masa to manzo Allah sallallahu da ya tafi da ya tashi sai ya kasa rundunar sai ya ce to ba haka za mu tafi kara zuba ba ai akwai sabo kowa akwai mutumin da ya saba zama a tare da shi ya san halinsa ya san ɗabi'unsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to an raba sai ya ɗauki bataliya ta mutanen madina ta mutanen maka katibatul muhajirin ya ware su sai ya ɗau tuta ya danka wa sai na ali ya ce kai ne mai riƙe da tuta Shi ne flag biyara ne kuma a gaba don haka duk inda aka yi duk tarwatsewar da aka yi ku dawo inda tutar ku take in tutar ku ta yi ƙasa to kun yi ƙasa kenan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya ba wa sayyidina aliyu sannan sai kuma aka yi bataliya ta mutanen Madina to bataliyar mutanen Madina akwai Ausu da Khazraj amma gaba ɗaya sai ya haɗa su a ƙarƙashin wato kulawar Sa'ad ibn Mu'az Allah ya ƙara da a gare wanda ya mutu jim kaɗan bayan yaƙin handar. to sai manzo Allah sallama ya kasa rundunar sai ya ce ɓangaren dama Zubair ibn al-Awwam ya zama shine kwamanda na ɓangaren dama platon na dama kenan ko mu ce ah, bataliyar dama eh bangaren dama sai zama zamanto az-zubair ibn al-awwam bangaren hagu kuma al-miqdad ibn amr shine komanda sa'annan dama kuma sun kasance gwaraza ne sannan sai maza su ce kai kuma kaishi ibn abi sa'a-sa'a ka shiga gaba to shi ko maza Allah sallallahu alaihi shi yake control din su gaba ɗaya. da kaga an rage masa aiki yana nan sai ya dinga kallon kamar yanzu yadda muke a tsarinmu na kungiya kana da shugaba da'awa tana da shugaba bangaren kwamitin da'awa to kai wannan shine idanka majalisar malamai tana da shugaba bangaren kwamitin kaza komai sai zanto kai kuma sai ka dinga overseeing din wayannan shugabannin kana kallon su amma in ka ce za a yi central administration komai kai ne to kuma za a samu matsala to anan daga nan suka bar Madina suka motsa aka fita daga Madina to kuma gashi lokaci ba zai ban mu mu karasa ba sai Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu sai mu ji da aka ban Madina ina akai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.